Kamar yadda a farkon shekarar nan ta 2024 masana suka yi hasashen yiwuwar saukar ruwan sama da ka iya haddasa mummunar ambaliya, haka abin yawa kana a lahirin yankunan Nijar, inda yanzu haka ake ci gaba da tafka ruwa kamar da bakin kwarya. Lamarin da ya janyo asarar rayukan ɗaruruwan mutane da rugujewar dubban gidaje da ɗakunan karatu a wani lokacin da ya rage mako guda a kammala babban hutun 'yan makaranta. Sabili kenan gwamnati ta ɗaga ranar zuwa 28 ga watan Oktoba. matakin da kungiyoyin malaman makaranta irin su sai suka ce ya yi daidai in ji sakataranta jariri labasaidu wanga mataki da aka dauka ya yi saboda an yi kiyasi azuzuwa wajen dubu biyar ita wagga ambaliyar ta laƙume eh, kuma ruwa da ke zama da ke da kwai cikin wasu lakwal-lakwal suna ɗaya sa ko cututtuka kwana na biyu kuma shine kasan eh, cikin ƙauyuka azuzuwan da ake na zana ne to yanzu ba a samu ba aka yi girbi ba samu ba aka kawo cimaka kuma ba zana da shishinu da ta kamata a ci an yi irin kalasoshin na zana kenan shi ma wata dama ce ko da aka daga nan da sati hudu to zai sa in aka kammala cimaka za a samun hili inda za a taya a yi wannan azuzuwa wata matsalar ta daban da ta haddasa cikas a shirin komawa ajin karatun shekarar 2024-2025 shine yadda a yanzu haka mutanen da iftila'in ambaliyar ya raba da mahallansu ke samun mafaka a ɗakunan karatu shugaban kungiyar kowad mai fafutukar samar da ilimi mai inganci dr amadu rufa'i lawan sallau na cewa daga ranar shine mafi a'ala idan aka yi la'akari da yanayin da ake ciki akwai waɗanda suka rasa gidajen zama ba su da inda za su zuwa sai nan suka raba cikin makaranta to kahin a ɗauki tanadi na neman musu wani wuri daidai ne su ɗan laɓa nan tun da kaya na gwamnati ne kuma su ma ɗiyan gwamnati gwamnati gaba ɗaya da sozawa masu iko gaba ɗaya sun nuna tausayi. To sai dai wasu 'yan ƙasa na gargaɗin gwamnatin akan buƙatar ɗaukar wasu ƙarin matakai don cike giɓin da matakin ɗaga ranar komawar karatu zai haddasa. Sahanin Muhammadu na da irin wannan ra'ayi. Nauyi wanda ya rataye wuyan gwamnati shine na ta tabbatar da cewar da yanzu abin ya dawo wata takwas kenan ba wata tara ba kenan a wata takwas kenan dole sai an yi taka tsantsa don a tabbatar da cewa eh, yara sun tsaya wurin karatu yani ina nuhin cewa da a kiyaye babu yajin aiki ko ya zama na bangaren yaran makaranta ne ko ya zama na bangaren malaman makaranta kuma gwamnati ta mai da hankali bisa kai ga eh, ɗaukar nauyi da tallafi na 'yan eh, ƙasanmu wanda sun ka samu kansu cikin wannan bala'i mutane sama da miliyan guda ne ambaliyar ruwa ta raba da matsugunan su a bana kuma a cewar hukumomi daga cikinsu sama da kashi casa'in daga cikin ɗari ne aka baiwa tallafi a matsayin agajin gaggawa da suka hada da cimaka da wasu kayayyakin bukatu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.